بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبود قدياس تبتك الله سبحانه وتعالى Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da amincewarsa ya haɗa mu a wannan yammaci na lahadi 29 ga watan rabi'in al'awwal bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1434 wanda ya daidai da goma ga watan biyu a shekara ta 2013 a lissafin miladiya kuma kamar da aka saba za mu gaba da karatunmu na littafin muktasar min hajji sunna Annabawiyya na shekul islam ibn taimiyya wannan kuma shi shine darasinmu na 28 ko insha Allah makon da ya gabata mun tsaya inda shekul islam ibn taimiyya a cikin martanin da yake mayarwa ga ibn al-mutahar al-hilli da ya kawo irin yadda yake suranta aƙidar ahlus sunna dangane da khilafa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ta kasance da yadda ahlus sunna yake ganin suke kawo ta to malam yayi masa marsani ya mayar masa shi inda zamu tashi yau shine inda yake cewa wa yaquluna ko yace wa yaquluna innahu qad tawalla ghayru ha'ula ibil maghribi min bani umayyata wa min bani ali nan ibn taymiya ne yake ci gaba da bayyana haƙiƙanin menene mazhabar ahlus sunna dangane da imamanci shi ibn al-mutahhar al-hilli abin da ya kawo ya kawo maganganu daga abin da yake gani shine aqidar ahlus sunna cewa suna cewa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya khalifanci shine Abubakar da mubayan Umar da muwafaqar mutum hudu kamar yadda ya faɗa sannan sai Umar da umarni daga Abubakar sai kuma Uthman wanda shi kuma da zaɓar ahalin shura mutum shida sannan sai kuma ya ce sai daga nan sai aliyu bayan aliyu sai hassan sai mu mu'awai haka ya kawo cewa ahalin sunna suke faɗi sannan kuma sai suka jero wai daga baya a suke jero khalifofi daga banu umayya da kuma banul abbas to shine ibn tamiya mai masa martani cewa abinda ahlus sunna suke faɗi a littafai dangane da jerin yadda khalifofi suke sun faɗa ne hasaba ma waƙa'a ba kamar yadda na shi'a yake a jere wajibi ne a yi imani da waɗannan kuma cewa dukkaninsu mansusun alaihim ne daga farkonsu har ƙarshe na alu suna kun ga ba zancen nassi kan kowane ɗaya daga ciki musamman abin da yake daga wato khalifofin banu umayya kamar da ambata har zuwa ƙarshe ɗin. ya kamata mu bambance kuma mu gane yadda tasawurin yake agun waɗannan da kuma yadda tasawurin yake agun waɗannan a wurin su shi'a imamiyya ithnai shari'a suna ƙudurtawa kamar da makaranta a baya cewa Allah subhanahu wa ta'ala haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi nassi a kan imamancin alibin bin Abi Talibin bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama biduni fasil ba tare da wani ya shiga tsakani ba bayansa kuma sai Hassan sai hussein sai ali ibn hussein sai muhammad bin ali ibn hussein sai ja'far ibn muhammad ibn ali sai musa ibn ja'far sai ali ibn musa sai muhammad bin ali sai kuma ali ibn muhammad har yanzu sai kuma alhassan ibn ali sai ɗansa da ake sa ran an haife shi shine muhammad ibn alhassan al'askari shine imami na ƙarshe wannan nassi ne haka suka ce ya zo da su wajibi mutum ya imani duk wanda bai imani da ɗaya daga cikinsu ba ya bar addinin musulunci kamar da suke to sai suka ɗauka kuma a littafan aƙida ko littafan tarihi na ahli sunna bayanan da suke na jerin khalifofi da aka kawo har aka shigar da bayan ar rashidun aka shigar da wasu har zuwa khalifancin banu umayya da kuma abin ya koma zuwa khalifancin banu al-abbas sai suka dauka irin yadda suka jera nasu sha biyun nan haka ahlus sunna suke itikadin su ma nasu cewa kowanne ko dai ba cewa nasi aka yi ba ma'ana dai imamanci ne da aƙidar suna ta yadda da shi ta yadda da duk abin da ke cikinsa mun fahimci abin yawwa ah, mun bayyana kuma mun karanta daga abin da malam ibin taymiya 'yan bata cewa ba haka ba ne. dangane da ahalus sunna su a lissafinsu suna jero abu ne yadda ya auku sunayen khalifofi jerinsu yadda abun ya auku tare da cewa a cikinsu akwai wanda nassin ya zo da shi ko kuma ijma'in sahabbai kamar da dai muka karanta a makon da ya gabata to nan sai yake cewa daga cikin aqidar ahlus sunna har yanzu suna cewa innahu tawalla ghairu haula'i banda waɗancan ma da aka ambata wasu sun yi khalifancin har yanzu ko sun zama shugabanni bil maghribi a yammacin duniya ko a ce yammacin kasashen laraba musamman wato aka ce maghrib ana nufin kasashen da a yanzu muke cewa north africa su morocco da algeria tunisia libya mauritaniya daga nan kuma dole ka haɗo har andalus domin ta hanyar nan musulunci ya shiga cikin wato ƙasashen turai ta hanyar andalus kuma har kamar da na ambata mana darasin da ya gabata a musulunci da shugabancinsa ya shugabanci ƙasar andalus da ake ce spain yanzu har shekara 700 yawwa to wanda suka fara zuwa asali daga banu umayya ba laifi ma dan faɗi farkon abun kafin mu dawo insha Allah mu ci gaba asali lokacin khalifancin lokacin da khalifancin Banu Umayya ya fara rauni a shekara ta 128 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lokacin da aka kashe Al-Walid ibn Yazid ibn Abdul Malik ibn Marwan wannan ya raunanar da daular gaba ɗaya ta banu umayya tutun da a lokacin waɗanda suke andalus su ma akwai shugabanci ƙarƙashinsu duk da cewa shugabanci ne da yake biyayya ga wannan wato khalifancin banu umayya a wancan lokaci sai abubuwa suka fara rikicewa to shine har a lokacin suka shawara suka ce bari su zaɓi wani wanda in Allah ya taimaka za a samu haɗin kai ta tsakaninsa to sai aka zaɓe wani bawan Allah suna ce masa Yusuf ibn Abdurrahman ibn Abi Ubaidata ibn uh, Uqbah ibn Nafi jika ne ga Uqbah ibn Nafi sahabi wanda ya shigar da musulunci gaba ɗaya cikin Afirka to sai mutane suka zaɓe shi a lokacin kuma Allah maɗaukaki ya haɗa kansu a kansa ya zama cewa ba a samu saɓani da rikici ba tun wannan lokaci to amma akwai Abdurrahman ɗan gidan mu'awiya shi kuma ɗan gidan hisham ɗan gidan abdulmalik ɗan gidan marwan ya samu sulalewa ya gudu ba a kama shi ba ya tafi wato andalus ɗin a can ya ɓuya har ya shiga andalus da ya san dama daular banu umayya imtidadinta ne a can andalus to har aka sami wasu suka goya masa baya har aka tumbuke wannan yusuf ibn Abdulrahman ɗin. ya zama cewa shi wannan abdurrahman ibn muawiya ibn hisham ibn abdulmalik sai ya zama shine wato a jagoran musulmi a andalus wannan farkon zuwan banu umayya wato andalus kenan ta wannan siga din na fata mun fahimci abin to tun daga nan kuma mulkin su ya ci gaba amma a tsarin su ba sa cewa shugaba amirul mu'minina ba haka suke amfani da shi ba suna cewa ayyuhal amir kawai saboda amirul mu'minin shine wanda ke khalifan baki daya har sai lokacin da aka sami khalifanci wani daga cikinsu abdurrahman ibn muhammad an nasir to a lokacinsa ne aka fara amfani da wato amirul mu'minin lokacin da aka samu rikici a daular banul abbas zamanin al-muqtadir billah lokacin da aka samu wani rikicin sai zama abun ya juye sai suka ɗauki khalifanci kamar nasu ne mustaqilli to wannan dai an samu kuma itirabi da rikice-rikice dai da dama har wasu suka yi shugabanci bayan su ɗin ma wato a wannan wuri kafin daga baya kiristoci su zo su kori gaba da musulmi da hadda ma yahudawa daga wurin daga bayan wani lokaci to shine ibn jami'a ke cewa wa minal ma'alumi abu ne sananne annan nasa la yasluhuna illa bi wula. mutane ba sa gyaruwa ba sa kintsuwa lamarinsu baya kyau sai da shugabanni ba dama a ce al'umma sun zauna kalau malau ba tare da tashin hankali ba inda har wato suka ce ba za su yi shugabanci ba ma'ana ba shugaba a cikinsu to ba za su zauna lafiya ba sai ce wa annahu lauta walla man huwa duna ha'ula'i da a ce wani ma wanda bai kai waɗancan daraja da ƙima ba a addini shi ne ya zama ya yi shugabanci a minal muluki zalama daga cikin wato sarakuna masu zalunci azzalumai ya ce lakana zalika khairan min adamihim to da wannan ya fi alheri a ce babu su ya ce kama yuqalu kama yadda ake cewa ne sittuna sanatan ma'a imamin ja'irin khairun min lailatin wahidatin bila imam shekaru sittin ƙarƙashin shugaban da yake ja'iri zalimi mai zaluntar mutane ya fi alheri da a ce an zauna dare kwaya ɗaya kawai kwana ɗaya tal ba tare da imami ba ma'ana kenan gwanda zalunci da rashin shugabanci yauwa shi ne sai ce wa yurwa an aliyin an ruwaito kuma daga ali a radiyallahu ta'ala anhu annahu qala ya ce labudda linnasi min imara mutane ba su da makawa dole ya zama suna da shugabanci barratan kanat au fajira wannan shugabancin shugabanci ne na kirki mai da'a na mutanen kirki ko ku shugabanci ne na fajirai dole ne a sami shugabanci a tsakanin mutane qila lahu sai aka ce da shi ya amiral mu'minin hadhihi albarra wannan shugabanci ne na mutanen kirki qad arafnaha mun san shugabancin mutanen kirki fama balul fajira ya kuma za ka kawo cewa a kawo maganar shugabanci na jairai mutanen banza wato fajirai kenan kala sai ali ibn abi talib yake cewa yu'ammanu bi hasabilu ai da wannan shugabancin ko da ba na kirkin bane na fajirai ne to ana samar da zaman lafiya akan hanyoyi shine ma'ana yu'amman bi hasabilu eh ta hanyar shugabancin nan in dai shugaba zai sa dokarsa za a bi to za ga cewa alal akalla ko da ba a yi wasu abubuwa na addini komai ya tafi daidai ba to dai za a sami wato zaman lafiya da tsaro ta hanyar cewa hanyoyin mutane za su samu lafiya mutum zai fito daga gidansa ya tafi kasuwarsa ya tafi fataucinsa zuwa wani gari ya je ɗaurin aure da ake yawan zuwa aje a dawo ya je kalau ya dawo babu ɗan fashi a hanya wannan ɗaya ke kenan daga cikin maslahar sannan sai wa yuqamu bihal hududu kuma da wannan shugabancin sawa'un mai kirkin ko marar kirkin to ana tsaye da haddi ma'ana idan dai mai laifi ya yi laifi za a tsaye da haddi a kansa a yi masa hukunci Wayu jahadu bihal aduwu kuma sannan da wannan shugabancin dai har yanzu za a yaƙi abokin gaba wa yuqsamu biha alfai'u kuma da wannan shugabancin a ƙarƙashinsa za a raba fai'i in aka je aka yi uh, samo dukiya mun san dai abin da ake nufi da fai'i abin da musulmi suka samu na dukiyar kafirai ba tare da wato yaƙi ba ganima kuma abin da aka samu ta hanyar yaƙi uh, ya ce wannan magana zakarahu ali ibn ma'bad fi kitabi ta'ati wal ma'asiya ali ibn ma'bad shi ya ambaci wannan magana ta ali ibn abi talib a littafin ata'a wal ma'asiya wannan ah, malam dr muhammad rashad asalim da ya ta hakikin wannan littafi shine asalin ba wannan muktasar din ba a kasan a hashiyarsa ya ce akwai a littafan tarjama ya samu mutum biyu masu suna ali ibn Ma'abat daya shine ali ibn Ma'abat ibn shaddad al-abdi abul husain wasu suka ce kuma abu muhammad ar-raqi wanda ya rasu 218 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam na biyun kuma shine Ali ibn Ma'bad ibn Nuh al-Misri as-Saghir Abu al-Hasan al-Baghdadi shi kuma 259 ya rasu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma yace bai gane wanne ne a cikin su mai wannan littafin ba a littafin mutane da yawa sun ambace shi a duk da cewa mafi yawan wurare suna faɗin Ali ibn Ma'bad kawai suke faɗa har alhafiz ibn hajar ya faɗa cikin fathul bari a kitabun nikah babin da ya sa suna ya ƙillun rijalu a wa nisa wato saboda ƙarshen zamanin da zai auku za a samu maza za su yi kaɗan mata kuma za su yi yawa ya kawo hadithin huzaifa ibn yaman cewa lokaci zai zo a Allah subhanahu wa ta'ala yumayyizu awliya'ahu hatta yatba'a khamsuna imra'atan rajulan wahida yace har zai zama cewa mata guda hamsin za su rika bin mutum daya suna roƙonsa suturce ni suturce ni ka aure ni saboda ƙarshen zamani yadda abubuwa za su zo su lalace zina za ta yi yawa kashe-kashe zai yawa da sauransu dai duk mun san waɗannan hadisai a su to wannan ali ibn ma'abad a littafinsa na wannan al-ta'atu wal ma'asiya ibn hajar ya ambaci wannan littafin da wannan sunan kuma ya kawo wasu hadisai da aka ruwato ta hanyar ko kuma wanda malamin ya ruwato a cikin littafin wallahu alam yace fa inna hadha a yau kafin nan yake cewa wa kullu man tawalla kana khairan min al ma'dumi to nan ibn tamiya kuma ya dawo na kashe wannan mas'ala da yake da ibn al mutahhar al hilli yace duk mutumin da ya dai yi shugabanci ya jagoranci mutane kana khairan min al ma'dumi al muntazar ya fi wannan ma'adumin da babu shi an ce ma'adumi abin da babu shi almuntazar wanda aka sa rai ake jiran wai ya fito allazi taqulu rafidatu wanda rafida suke cewa innahu alkhalaful hujjatu shine khalaf ma'ana shine khalifa mai mai tsayawa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma bayan sauran a'imma kuma shine hujjatullahi shine hujjar Allah subhanahu wata'ala wannan ita ce da ma aqidar su hmm, duk da cewa yazo a nahjul balaga daga Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu da kansa hudu ba ta yana cewa tammat bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hujjatuhu dangane da Allah yana cewa ai da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hujjar Allah akan mu ta cika kaga ba nan ashe kenan ya rusa duk wani abin da za a zo daga baya a ce an samu wani ya zama wato hujja hudu ba ta a cikin Nahjul Balaga a yace fa inna hadha domin ko wannan mutumin da aka ambata lam yahsul bi imamatihi shay'un min al maslahati babu wata maslaha da ta samu karkashin shugabancinsa ko akwai wata maslaha in an ce maslaha kamar da muka sha bayani kuma mun sha karanta daga littafin da ibn ya kawo cewa abinda ake nufi da maslaha duk abinda ake bukata a same shi ta hanyar shugaba shi shugaba mai aikinsa ne asali al-imamul mawardi babban ko ɗaya daga cikin manyan malaman mazhabar shafi'iyya yana da littafi da muka san shi mashhuri al-ahkam as-sultaniyya akwai wasu ma dai da suke da wani littafin da wannan sunan ba iya shi ba abu ya alama yana da shi to shi a nasan ya ambaci abubuwa guda goma da suke sune wajibi akan imami ya aikata duk wanda aka ce shugaba ne na al'umma to bai cika shugaba ba sai ya aikata waɗannan abubuwa guda goma ya jero su waɗannan abubuwa manya manyansu daga ciki tabbatar da lafiya kare addini tsare zaman lafiyar mutane kuma sannan eh, yin hukunci da shari'ar Allah har zuwa ƙarshen abubuwan da ya kawo guda goma wanda dukkaninsu samar da su a cikin al'umma ita ce maslaha kuma shine aikin shugaba to idan muka zo muka tambayi kanmu imami na goma sha biyu a wurin ithnin ashariya imamiyya yadda da shugabancin nan nasa shugabanci ne da waɗannan abubuwa za su samu ko ba shugabanci ne da waɗannan abubuwa za su samu ba maslaha da ake sa shugaba domin ta ba sa samuwa saboda wannan saboda me babu shi da a ce yana nan a ce zai yi umarni a ji me ya ba da umarni sai a yi da'a a ji me ya ce kada a yi sai ya zama cewa an nesanci abin da ya ce kada a yi kaga shi ma an masa da'a ta nan yauwa ya zama in an aikata abin da ya ce a yi an yi da'a gare shi kuma in ya dace da umarnin Allah an yi da'a ga Allah in kuma aka hannu hakanan an yi da'a ga Allah subhanahu wataala ta hanyar hannuwa da abin da Allah ya ce a yi biyayya ga shugaba domin sa to shi wannan shugaban babu shi mun yi magana a baya duk da dai mun wuce wurin a karatun cewa a hatta mutanen gidansu sun tabbatar da cewa ba a ma haife shi ba alhassan askari ya mutu bai bar ɗa ba kuma ɗan uwansa ja'afar shi ne ma ya yi tawallin rabon gadon sa ga matansa kuma sai da ya tsare matan yayan nasa har suka gama idda babu wadda aka tabbatar da cewa babu wadda take da ciki kaga ba wanda zai zo kenan daga baya a sai ɗaya daga cikin su ta haihu ko yawwa shi yasa ma har suke sai masa ja'afar al-Kazzab yawwa wannan shine abin da ya tabbata amma su a aƙida suna faɗin cewa eh haƙiƙa an haife shi har ma da wasu mu'ujizozi shi ba a ciki ma aka ɗauke shi ba a cinya aka cikinsa kuma aka haife shi duk da irin waɗannan tatsuniyoyin ina jin wasu daga cikinsu mun wuce su mun karanta a baya ko yawwa to shine sai ke cewa maslaha da ta shugabanci bata samu ba ta hanyar wannan a bawan Allah da ake rai cewa akwai duk da a ne babu shi ba a yi shi ba ma a duniya ballantana a ce ana jiransa Mm. to amma da yake aƙida ce mutum yakan yadda da abin da ya ga dama ya yadda da shi ko da babu dalili a kai to sai ce lafi duniya wala fi dini aslan wata maslaha ko ta duniya ko ta addini ba ta samu ba ta hanyar wannan wato mutumi ko imami da ake jira ya ce wala fa'ida ta fi imamatihi <clears throat> hakanan babu wata fa'ida ma ta shugabancinsa illa al-i'tiqadatil fasida sai wasu aqidu waɗanda suke ba daidai ba hmm, ka je ka duba littafin da su waɗannan masu wannan aqidu suka rubuta abubuwa da suke ambatawa dangane da a'imma waɗanda abubuwa ne wanda siffofi ne wanda babu wanda ya cancance su banda Allah subhanahu wata'ala to akan kawo su sun san gaibi ba sa mutuwa sai da zabin su da makamantan irin waɗannan in ka duba a littafansu za ka ga yadda suka sa babi babi don su bayyana irin waɗannan akidu kamar cikin kule ne za ka samu wannan za mu zo dai kan waɗannan abubuwa insha Allahu har idan ta tsallaba al'amuru a kan mu zo da wasu daga cikin littafai ma iya zuwa insha Allah ya ce wal amanil kaziba da burace burace na ƙarya wal fitan bainal umma da kuma fitinu tsakanin al'umma ai wato zub da jinin mutane da ta da hankali da rikici akan abin da ma'anzalallahu bihi min sultan babu wani wata hujja la a qur'ani ko a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani abu ya tabbata cewa akwai shi haka yace wantizaru man la yaji da kuma wato jiran wanda ba zai zo ba hmm. ba jiran da yake da wahala irin jiran da wanda ba zai zo ba hmm. musamman a ce kai baka san ma ba zai zo din ba hmm. ya ce fatutuwal amaru sai a naɗe shekaru baki ɗaya walam ya sul min fa'idati hadhihi imamati shai'un ma'ana za a naɗe duniya ma za ta tashi shekaru su kare rayuwa ta kare kakaf babu wannan imamin ba zai zo ba domin da akwai shi a iya zancen wannan magana zuwa ɗin to babu shi ballantana wato a zancen zai zo wannasu la yumkinuhum baqa'u ayyamin qalilatin bila wulati umurin su ko mutane ba za su iya zama 'yan kwanaki kaɗan ba ma ba tare da shugabanci ba hmm. mun ji dai wacce magana ta gabata yauwa a zauna shekara 60 ƙarƙashin shugabanci mai zalunci ya fi alheri da a zauna rana ɗaya babu shugabanci kowane irin shugabanci ne ko ka yadda da shi mai kirki ne mai ɗa'a ga Allah mara ɗa'a ga Allah to gwanda shi da a zauna fauda kowa ya kashe wanda ya ga dama ko ba haka ba ne. yau Allah maɗauki bai sa ɗan adam ya zauna haka kawai babu shugaba to wannan shugaba ne za a zauna yau shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da ɗori a kai ba labarinsa kuma wajibi ka yadda da shi in ka yi imani da shi ba ka zama kafiri ba a gan shi ba bai ce a yi ba bai ce kar a yi ba ballantana an kai yi da'a ka samu lada ka yin da'a kuma ka samu alhaki kaga wannan maslaha ta zaman lafiya ba a same ta ba maslahar zamantakewa ba a same ta ba babu wata maslaha kowace iri ma da za a samu ta hanyar wannan Allah dai kyauta to sai ce wallasu la yumkinuhum baqa'u ayyamin qalilatin bila ulati um ulati umur bal kanat umuruhum tafsudu fa kayfa tasluhu umuruhum idha lam yakul lahum imamun illa man la yu'rafu wa la yudra ma yaqul yace bal abinda ya kasance kawai mutane abinda zai zama shine lamarin mutane ma zai lalace ya zama cewa abu ya taɓarɓare an shiga fituna da tashin hankali saboda babu jagora fa kaifa tasluhu umuruhum ya ya lamarin mutane da al'amuransu zai yi kyau zai gyaru idza lam yakun lahum imamun in ba su da shugaba illa man la yu'rafu sai wanda ba a san shi ba wala yudra ma yaqulu ba a san abin da yake cewa ba kamar da muka yi magana a baya babu dan adam a duniya da zai iya kawo riwaya cewa wannan imamin da ake jira ga wata magana tasa ya taba cewa kaza da riwaya ingantacciya magana tabbatacciya da wani wanda ya ganshi ya ruwaito da isnadi mai kyau da duk masu hankalin duniya za su karba babu ita mm, kaga ashe kenan tunda ba a san me ya faɗa ba to yaushe za a yi da'a har a samu ladan lada daga ubangiji ko idan an saba wato a sami wato wuzir Allah kyauta mana ya ce wala yaqdiru ala shay'in min umuri al kuma sannan ma ba zai samu iko ba abin da zai iya yi na lamuran wato imama yace bal huwa ma'dum babu shi ma gaba ɗaya kwata-kwata wa amma aba'uhu amma iyayensa falam yakul lahum qudratun wa sultanul imamati su ba su samu qudratu wa sultanul imama ba su samu iko da mulki na wato imama ba ba su samu dama ba بل كان لأهل العلم ilmi منهم إمامة minhum imamatu amsalihim a wasu daga cikin masu ilimi an samu masu ilimi daga cikin a'immar ahlul baitin nan domin kamar da na sha gaya mana a'immatu ahlul baiti manya manyan bayin Allah ne agun ahlus sunna mutanen kirki ne salihan bayi ne kuma akwai malamai manya a cikinsu sun ilmantar da addini kuma sun jagoranci mutane wajen ilmantar da addini to waɗannan sun sami irin wannan matsayin amfaluhum min jinsil hadithi sun sami wato shugabanci irin na makamantansu domin akwai wasu malaman wanda ba su ba su ma ana ce musu imamai yanzu ba muna cewa al'imam malik ba ana cewa al'imam abu hanifa al'imam muhammad ibn idris ash-shafi'i ana cewa al'imam ahmad bin muhammad bin hanbal yawwa al-imam sufyan al bin sufyan az-zuhri ga sunan dai manya manya abdullahi bin mubarak da makamantan manya manyan wato malamai da sawa'un daga cikin tabi'ai da atba'u tabi'in waɗanda sun yi aiki sun yi hidima ga wannan addini to waɗannan mutanen a cikin a'immatu ahlil baiti akwai irin waɗannan su ma suna da imamanci na addini imamanci na addini ko kun ga ba a kansa aka rabu ba ko ba haka bane yauwa a ko ina akwai imamanci na addini zaka ji ana cewa imamuwa ne ba wai saboda shine shugaban gari mai sa doka ba yau wannan duk babu matsala to an samu wasu daga cikin su sun yi a bangaren ko hadisi da fatawa duk an samu wa nahwu zalika kaman al-imam Ja'far Sadiq malami ne babba wasu daga cikin malamai Abu Hanifa an ruwaito ya yi karatu a wurinsa ko ya ruwaito riwaya daga wurinsa kun ga wannan tabbas an samu ilimin su an amfane su yawwa wai ce wani abu zalika ce lam ya kullahum sultanu shaukati amma bai zama suna da shugabanci na karfi ba shine sultanu shauka a shauka ana nufin kowa kuwatu sultan da zaka iya tanfizin hukunce hukunce ka ce a kamo wane saboda yayi laifi a daure wane a je kuma a yi hukunci ga wane saboda yayi laifi wannan shi ake nufi da shugaba meme mai karfi mai shauka to waɗancan mutanen malamai ne na addini sunan da ake ce musu imamai to imamai ne haƙƙan amma kuma ba imamai ne na sulta da shugabanci ba mun gane wannan shugabanci ne na addini da ilmantar da mutane wato alheri fakanu Ajizi, na anil imamati ashe sun zama wato sun gaza ba su iya gudanar da shugabanci ba sawa'un kanu aula bil wilayati au lam yakunu aula wato ba tare da an dubi bangaren cewa su ne suka dace ko ba su suka dace ba dai to ba su samu yin shugabanci na mulki na sarauta na ba da umarni na hani ba amma sun samu shugabanci na addini na ilmantarwa a hadithi a fiƙihu ilimin ƙur'ani tafsiri duk an samu waɗannan daga cikin a'immatu ahlil baiti an samu wasu masu wannan yawwa wasu kuma ba su kai ga hatta haka ɗin ba amma dai dukkaninsu babu wanda ya yi wato shugabanci banda kamar yadda muka karanta can a baya wato a cikin waɗanda suke raya shugabancin nasu banda ali bin abi talib radiyallahu anhu da kuma alhassan ɗansa babu wanda ya yi shugabancin da za a ce masa khalifanci sauran duka basu ba yawwa sai ce fa bi kulli halin kai ko ma dai menene ma ake ciki ma mukinu wala wallu ba a ba su dama ta shugabancin ba kuma ba su yi shugabancin ba shikenan magana ta kare wala kana yahsulu bihimul matlubu min alwilayati kuma abinda ake so na shugabanci bai samu ta hanyar su ba li adamil qudrati wa sultan saboda rashin iko da rashin mulki ba su yi iko ba ba su yi mulki ba don haka abinda ake so imami ya fito yayi ba su samu damar sa ba don ba su sami ikon an ba su ba walau ata'ahumul mu'minu lam yahsul lahu bi ta'atihimul masalih allati tahsulu bi ta'atil a'immati da a ce mumini ya yi musu da'a to da'ar da ake samu wato ko maslahar da ake samu idan an yi da'a ga shugabanni to da ba ta samu ba ta hanyar su saboda me domin ba samu mulkin ba yawwa min jihadil a'da'i abubuwan da ake samu na maslaha kamar a ce su kira mutane a fito a tafi jihadi za a yaƙi abokan gaba ai ba ai wannan ba ko ba haka ba yawwa ko da an musu da'a a wasu abubuwan to ba su yi dai wannan abun ba ba su samu nasara ba wa isalil huquqi ila mustahiqiha ko kuma sadar da haƙoƙi zuwa ga masu haƙƙi domin shugaba ne wanda in aka kwace maka haƙƙi aka zalunce ka in ka kawo ƙara wurinsa me zai auku zai kwato haƙƙinka daga wurin wanda ya kwata sai a dawo maka da kayanka wannan an yi shugabanci kenan kuma an yi adalci amma wanda ba zai iya wannan ba to ba za a kira shi imami ba ko an kira shi imami ma'ana shugabancin addini wajen karatu da sauransu na fata muna gane bambanci tsakanin wancan da wannan yawwa to shine sai ke cewa wa isalil huquqi ila mustahiqiha aw ba'dihim ko kuma zuwa ga wasu masu haƙƙi din ma'ana ko da ba duka ba a samu wasu masu haƙƙi dai a mayar musu haƙƙin su wa iqamatil hududi da kuma tsaye da haddi in mutum ya sata a yanke masa hannu wanda ya zina a jefe shi in ya taba aure ko a yi masa bulala ɗari ko wanda ya kazafi bulala tamanin da makamancin waɗannan duk ba a yi su wato ko an musu da'a waɗancan a imma to ba a samu waɗannan irin maslahohi ta hanyar su ba ashe kenan musulunci bai yaɗu ta hanyar irin wannan hanya da aka saba masu shugabanci suna yi ta hanyar waɗancan a imma ɗin ba mun gane yawwa sai ce fa in qala al-qa'ilu inda wani mai magana zai ce innal wahida min ha'ula'i aw min ghairihim ɗaya daga cikin waɗancan mutane ko wani ma wanda ba su ba imamun ai imami ne ai ma'ana yana nufin zu sultanin wa ƙuduratin ya bihima bihi ma imama wato imami ne wanda a yana da ƙarfi yana da mulki waɗanda wannan abubuwan guda biyu waɗanda ta hanyar su ne manufofin shugabanci kan samu ya ce kana haza mukabaratan lil hissi in wani ya zo ya wannan da'awar cewa ɗaya daga cikin a'immatu ahlul baiti ya taɓa shugabanci na mulki kuma har an samu irin wannan maslahar ta hannunsa me za a ce ibn tamiya ce wannan sai dai mu ce masa mukabara ce ma'ana taurin kai ne da tsaurin zuciya ka zo ka faɗi abin da ba a yi ba ka ce an yi mun fahimci abin shi ake ce mukabara Mm. ka rufe idan ka kai kifi kifi ka ce ai abu kaza haka yake ko da duk duniya ta san ba haka yake ba yawwa ka saba ma hissi nan ce hissi abin da ake samun sa a gan shi a ji shi a karanta ko makamancin duk abin da da alhawasul khams din nan za su iya sadar da wato ilimin sa zuwa gare mu yawwa mun san alhawasul khams mun sha magana akan su sai sai walau kana zalika kadhalika inda wannan abun haka yake lam yakun hunaka mutawallin yuzahimuhu to ai da ba a samu wani mai shugabancin da zai ja da su ba ya zama cewa su suna yi yana kokari ya ture su da ba a samu wannan ba wala yastabiddu bil amri dunahum da kuma ba za a samu wani shugaba da zai zo ya kwace komai ya kore su ya rike abu shi kadai ba shine istibdadi yawa kai monopolizing abu kai kadai kai ne mai tsari kawai banda kai ba wanda za a bi to ba a samu wannan ba yace wa hada la yaquluhu ahadun wannan abun wani ya zo ya ce an taɓa yinsa a tarihi to babu mai iya faɗin wannan abu wannan da yana ƙara ƙarƙarewa ne ga cewa wannan lamari fa bai faru ba yadda ake da awarsa. yau don haka a immatu ahlil baiti mutanen kirki ne salihan bayi ne a imma ne wato in a imma ne malaman ilimi a cikinsu akwai amma fa ba a imma ne na shugabanci da sulɗa da mulki na wanda za a yi jihadi ƙarƙashinsu za kuma a tsaye da haddi za a kwato haƙƙin mai haƙƙi daga marar wato wanda ya yi zalunci a mero mai haƙƙi ko kuma wato a tsaye da dai hukunci yadda aka san shi a hannun mai mulki ba ba a samu wannan ba a tarihi wanda ya faɗa kuwa to ya faɗa abin da ba a taɓa yin sa ba da'awa ce to sai ce in ƙala in kuma mutum zai ce innahum a immatu ai mu muna cewa su a imma ne ma'ana shugabanni ne ma'ana annahum humul ladina yajibu an ya wallo ko an yi wallau su ne waɗanda wajibi a sa su su yi shugabanci to kun gari ana ta sake saukowa saboda tabbacin rashin nassi mun fahimci abin domin aka ma'ana in aka ce to mun yadda dai eh mu mun ce imamai ne to muna nufin imamai ne na shugabancin addini misali mun gane wannan to kaga an yadda kenan ashe ba shugabancin siyasa bane in ku da ba shugabancin siyasa ba ne me ya jawo aka ce abubakar ya yi zalunci me ya jawo aka ce umar ya yi zalunci ya yi kafirci me ya jawo aka ce usmanu ya yi zalunci ya yi kafirci mun fahimci zancen ashe maganar ta shugabancin siyasa ne ita ake da'awa don dama shi yasa aka ce an zalunci ali bin abi talib abubakar ya kwace umar ya kwace usman ya kwace amma yanzu a zo a ce a ai shugabancin addini ake nufi na ilimi ake nufi sai a ce ah, to ai shikenan in wannan ne ai dama ba rikici akwai wasu dama a immar wanda ba su ba kuma a ciki su ma a baya suke a immatu dini hatta a addinin manya-manyan su daga cikin sahabbai ne da tabi'ai manya-manyan malamai ba magana sai ta wani gida yayi ya ware abun iya nasa ba ne wane ya gaji abun daga wane har wane kabiran an kabir ba wannan tsarin ba ne. domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba haka ya ilmantar da sahabbansa ba ya zauna da su ne baki daya ya ilmantar da su baki daya kuma kowa ya samu fa'idar da ya samu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a takaita abun ga iya ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallama wajen abin da ya shafi ilimi ba kaga kenan maganar khususiyya ta wannan shugabancin ita ma babu ita mun fahimci abun yawwa to shine sai yake cewa inda an ce wani kai da wani zai zo kuma ya ce innahum a'immatun ai a imma ne shugabanni ne amma kuma abin da muke nufi da shugabanni ne annahum humul ladina yajibu an yuwallu su ne waɗanda ya wajibi a sa su su yi shugabanci ma'ana su suka cancanta babu wanda ya cancanta banda su wa annan nasa asau bi tarki tawliyatihim kuma cewa mutane baki ɗaya sun saba wa Allah da suka ki shugabantar da waɗannan a imma na ahlul baiti to da wani zai ce wannan sosai malam ibn jami'a ce fa haga bi manzilati an yi ƙal wannan ɗaya yake da mutum ya zo ya ce fulanun kana ya stahiko an yi walli alƙaba'a wane ya cancanci ko ya zama alƙali walakin lam yi walla amma fa ba a sa shi alƙalancin ba zulman wa udwanan saboda zaluncin mai sawar da kuma ta'addancinsa bai sa shi ba kun gane zancen da yake nufi ma'ana in kuka ce ai shugabanni ne amma kuma abin da muke nufi su suka cancanta su zama shugabanni zalunci ne ya sa ba a ba su ba sai a ce ah to ai shikenan wannan daidai yake da dama mutum ya zo ya ce na cancanci abu ko wani ma ya ce wane ya cancanci abu amma kuma an hana shi saboda zalunci an hana shi saboda wuce iyaka da ke ta haddi mun fahimci wannan sai ce wa minal ma'alumi sanannen abu ne kuwa anna ahlas sunnati cewa ma abuta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yunazi'una ba sa ja fi annahu kana ba'du ahli shaukati ba'da al-khulafa'i al-arba'a yuwallawna shakhsan wa ghayruhu aula bil wilayati minhu an sami wato irin wannan hali cewa zaka sami wato wani mai shugabanci mai karfi a bayan khalifofi guda hudu din nan wato bayan abubakar da umar da uthman da ali an samu shugabanni launa shaksan suna sa wani ya zama shine shugaba a wani wuri sawa'in shugabanci kamar su bashi gwamna a wani gari mun fahimci abin yawwa ko su bashi shine mai kula da harkar alƙalanci wa ghayruhu aula alhali kuwa wani wanda ba shi bai shi ya fi shi cancanta ma'ana ga wani wanda ya fi cancanta an samu sun ɗauka sun bai wani wanda bai cancanta ba an yi wannan abun a tarihi muna fahimtar zancen yauwa ya ce wa qad umar rubin abdulaziz misali ga misali ya kawo ce umar rubin abdulaziz a wanda mun sha magana a kansa har wasu suna ce masa khamisu lafa'in rashidin ko ko ko lafa'in rashidin har ana samun wasu sukan ce suna fifita shi mahata akan muawiya da kuma mun sha magana dai akan raddin da akan samu malamai su ne musu cewa wannan magana ba daidai bane mu'awiyatu bin abi sufyan sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya shugabanci a bayansa babu wanda ya kai shi la adalci la salaha yawa har na taɓa ambata mana maganar wanda daga cikin magabata ko sufyan thauri ya ji wani yana cewa ai umar ibn abdul aziz ya fi muawiya shine sai ki cewa wallahi ƙurar da ta shiga hancin muawiya a lokacin da ya jihadi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi Umaru ibn Abdulaziz baki ɗayansa dukkaninsa ba zancen halinsa da komai ba gaba ɗayansa wannan dai mun sha ambatatta to wannan Umaru ibn Abdulaziz Aziz wani lokaci yahtaru an yi al-Qasim ibn Muhammad yayi niyyar wata rana zai shugabantar da al ibn Muhammad ɗaya daga cikin al-fuqaha as-sab'a na Madina yawwa lakinnahu lam yutiq zalika sai dai bai samu ikon hakan ba saboda me li'anna ahla shaukati ma'abuta karfi wanda sai da su mulki kan gudana manya-manyan wazirai manya-manyan masu bada shawara manya-manyan wadanda in ba su yadda ba za ka ga ko shugaba ne in ba su yadda da wani abu ba za su hana shi akwai su ko babu su dole su ake ce ma shauka lokacin da umar bin abdulaziz ya niyyar zai sa Al-Qasim ibn muhammad sai da aka hana shi mana bai samu damar yin haka ba kaga alƙasim ibn muhammad ɗaya ne daga cikin alfuqaha sab'a wanda na sha ambata mana su ko yawwa amma ma'ana a madina ba a samu faƙihai irinsu ba in ana zancen cancanta ne wajen fiƙihu wajen menene ai ya fi kowa mun fahimci abin to amma duk da haka ba a bashi dama ya yi wannan abun ba don haka wannan ba abun mamaki ba ne ana samun ashe kenan wani wanda ya cancanta ya zama shugaba amma tunda ba a bashi shugabancin ba ba da maka kira shi shugaba don haka kenan waɗancan a imman na ahlul baiti su ma ba su yi shugabanci ba don haka ba za a kira su imamai ba da sun yi sai a kira su to ba su samu damar yin shugabanci na mulki ba yauwa abinda wasu daga cikin su suka yi shine shugabanci a addini wajen ilimi da ilmantar da mutane ina fata muna gane abinda ake magana akai sai ce lakin na hulam yutiq لأن أهل الشوكة لم يكونوا موافقين على ذلك domin ma'abuta ƙarfi a cikin gudanar da mulki ba su wafaka masa ba ba su yarda da shi akan haka ba wa hina izin. tunda ku wa haka ne yace fa ahlu shaukati na qaddamu almarjuha wa taraku rajiha su ma'abuta ƙarfin nan waɗanda suka gabatar da wanda ba shi ya fi cancanta ba akan wanda ya fi cancanta wallazi tawalla bi quwwatihi wa quwwati atba'ihi zulman wa baghyan da kuma wanda ya zama ya ɗauki shugabancin ne ya same shi da ƙarfinsa da kuma ƙarfin mabiyansa ta hanyar zalunci da wuce iyaka ya yi ko ya juyi mulki ya hau kan mutane fa ya kunu ismu hadhihi alwilayati ala man taraka alwajiba ma'a qudratihi zai zama cewa laifin wannan irin mulkin yana kan wanda ya bar abin da yake shine wajibi tare da ikonsa akan yayi alafi ilahi akan yayi wajibi din au a'ana ala zulmi ko kuma ya taimaka akan yin zalunci amma ba a ce wai an yadda da duk abin da yayi ba ko kuma ba wai a kira wanda bai yi shugabancin ba ko da ya cancanta a ce dole shine imami wannan din da da yayi ko da ta hanyar zalunci ko ta hanyar juyin mulki yayi to shi za a ce wa imami shi za a ce wa shugaba sai ya zama abin da ya faru wajen gudanar da shugabancin nasa za a kalli waye da laifi a ciki in ya laifi Allah ya kama shi in ya ba mutane umarni na abin da yake daidai ne a yi masa da'a in ya ba mutane umarni da abin da ba daidai ba ba za a yi masa da'a ba mun fahimci zancen amma wannan baya nufin cewa duk abin da ya yi an yadda da shi to nan nake so mu komo mu reraye mu fahimci me ake magana a kai? kamar da na ambata mana shi ibn al-mutahhar al-hilli abinda yake suranta aqidar ahli sunna cewa akai suke tafiya shine jero a imma ko khalifofi a cikin littafan tarihi ko littafan aqida a ce zamanin wane zamanin wane ko wane ya shugabanci bayan wane su sun fahimci cewa malaman sunna suna kawo wannan jere-jeren ne su kawo wane ya shugabanci wane ya shugabanci kamar irin nasu jerin ne jeri mai nassi jeri mai wajibi a yi masa da'a mun fahimci wa shi shine na maliki nuna masa ba haka bane mu muna kawo sunayen abu ne gwargwadon waƙi in yadda ya auku sawa'un Allah ya yadda da abun ma'ana wannan mutumin mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba shi kirkinsa da rashin kirkinsa yana koma zuwa gare shi amma shugabancin da zai yi da jagorancin da zai yi shi muka ba da labari zamanin wane khalifa wane an yi kaza an yi kaza har wane ma ya kashe wane wane ya kashe wane wani ma ɗansa ne ya kashe shi ya kwace mulki duk an yi waɗannan abubuwa a zamanin khalifofi sawa'un banu umayya da banu abbas musamman abu abbas abin ya yi yawa sosai hmm, mun san mulkin banul abbas da ake cewa me yasa ake cewa banul abbas jikokin abdullahi dan abbas ne abdullahi dan abbas yana da ɗa ali yau to akwai muhammad dan ali dan kuma abdullahi dan abbas ‘ya'yansa ne waɗanda suka yi wannan mulki suka kafa daula da ake cewa daular abbasiyya tare da taimakon wani abu muslim al-khurasani da zaka ji malaman tarihi suna ambatansa a matsayin sahibu daula ma'ana sahibu al abbasiyya ka iya cewa shi ne ya kafa daular abbasiyya da taimakon ajamawa ya yaƙi larabawa ya kafa daula ta banil abbas wani abin da aku kenan ka karanta albidaya wani haya abin da ya auku tun daga kashe marwan ibn muhammad wanda suke cewa alhimar da yadda aka tsara duk da tsare-tsaren abu muslim al-khurasani da kuma abubuwan da suka biyo baya na shugabancin banil abbas har ya zama cewa wato su ma lamarin nasu ya kare a cikin tarihi dai daga baya kamar da na san bakwa kasa karanta abin da ya shafi wannan gefe din to mu koma mu ci gaba mun dai fahimci zancen yawwa to sai yake cewa wa amma man lam yadhlim amma duk wanda bai zalunci ba wala a'ana zaliman kuma bai taimaki wani azzalimi ba wa inna ma a'ana 'ala albirri wattaqwa amma ya taimaka bisa da'a da aikin alheri da kuma takawa da tsoron Allah falaisa alaihi min hadha shay to bashi da komai na wannan laifi da za a zo a dangana masa wani laifi wa ma'lumun anna salihil mu'minina mun sani kuma cewa salihan muminai mutanen kwarai la yu'awinuna alwulata illa alal birri wat ba sa taimakawa shugabanni sai akan abin da yake aikin alheri ne da takawa salihan malamai tun daga tarihi don abin da dama yake yawo a zuciyar wasu har suke daukar irin waɗannan abubuwa na shubuhohi da masu aƙidu irin wannan na rafida suke yadawa cikin mutane da za a yi adalci dama a koma tarihi duk abin da ake faɗa an yi na zalunci ko an zalunci a imma ko an zalunci wani za ka ga cewa babu wani malami da za ka samu malami ne na sunna ya yadda ya taimaka wa waɗannan shugabanni akan su zalunci ga wani ballanta na ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallama za ka ga misali yanzu kullum misalan da ake bayarwa a sa mutane su ta kuka da sauransu kisan hussein radiyallahu ta'ala anhu babu wani malami na musulunci da ya yadda da wannan abu babu bal a lokacin da aka kawo kan Hussein zuwa ga Ibn Ziyad da har ya sa wato wani abu yana taba kan baki ko harshen <clears throat> Hussein wanda daga cikin malaman da ke kusa da wurin ya hana shi ce kai na ga wannan bakin a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake sumbatarsa don me za ka yi wannan abu kaga a ce ko da sun yadda suna karkashin shugabancin su to waɗannan abubuwa da suka yi na zalunci ba da muwafakar malamai ba ne balantana a zo yanzu duk al'ummar musulmin duniya a tuhume su da cewa maƙiya ahlul baiti dai kawai saboda basu dauki wannan aƙidar ta zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa la yu'awinunahum ala alal ithmi wal udwan ba sa taimakon su akan duk abin da yake wato zunubi ne da kuma zalunci da ke ta haddi sai ya dawo ya sake cewa wa ahlus sunnati ahlus sunna kuma har yanzu dai ya quluna <clears throat> aqida su ita ce suna cewa yanbaghi an yi wallal aslaha wajibu abin da ya kamata shine an yi wallal aslahu wato wanda yake shine yafi dacewa yafi salaha yafi kirki yafi nagarta to shi za a sa ya zama shine shugaba lilwilayati idan amkana in dai har ya yiwu a hakan to haka ya kamata hmm. yanzu ku duba har duk daga cikin malamai hatta sahabai sun faɗi lokacin da aka sami khalifancin mu'awiya in magana ce ta maganar cancanta a zamanin akwai su abdullahi ibn umar ko su sun fi shi cancanta kun ga sahabbai ne ko abdullahi ibn umar ya fi mu'awiya ibn abi sufyan don haka kasancewar wani wanda shine marjuhi in yayi shugabanci an bar wanda yake shine rajihi baya nufin cewa kuma shikenan wato al'umma ko sun lalata abu ko kuma Allah zai kama su da zunubi wanda ya laifi wajen gudanar da shugabanci shi Allah zai kama sai kuma ma yazo ya zama ba hakan ba shugabanci wanda Muawiya yayi a tarihi shine malamai suke cewa aslahu mulukil muslimin aslahu wa a'dalu mulukil muslimin duk wanda aka ce yayi shugabanci wanda sunansa mulki bayan khalifanci mun gane ko to ba a yi wanda ya adalci irin muawiya ba ba a yi kuma salihin kuma irinsa ba hmm. tunda sahabi ne ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin waɗanda suka rubuta wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wahayin da Allah ya saukar masa hmm. kaga ashe ba wani abu ne kawai da za a zo a yi ta yada maganganu waɗanda ba su da dalili ba ko yana da abubuwa da ya aikata gaba ɗayan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam labarin da Allah ya bamu akan su shine gafarta musu abin da suka aikata shi shikenan sauran abu kuma tsakanin mu da ubangiji su masu da ubangiji yawwa shi da ya san zuciyarsu shine ba mu labari ko don haka mu za mu gaskata shi hmm. yace wa ahlus sunnati yaqulun yanbaghi an yuwalla al-aslahu lil ce idha amkana wanda ya fi cancanta yafi gyaruwa yafi kirki shi ya kamata wato a shugabantar in hakan ya yiwu in ma wujuban inda aktharihim ko dai a ce hukuncin yin hakan wajibi ne a wurin mafi yawan malamai shine wajibi ne a gabatar da wanda yake shine aslah wa imma istihbaban ko kuma dai a ce mustahabbi ne inda ba ba'dihim kamar da wasu daga cikin malaman shi wannan shine ra'ayin su cewa mustahabbi ne wa inna man adala anil aslahi kuma duk wanda ya karkace daga wanda yafi salaha yafi gyaruwa yafi wato nagarta ma'a qudratihi yana da iko kuma akan ya sa wanda ya fi nagarta ɗin sai ya bar shi li hawahu saboda son zuciyarsa ya ɗora wanda bai cancanta ba fa huwa zalimu to yayi zalunci kuma zaluncinsa yana kansa ba za a ɗora musulunci zaluncinsa gaba ɗaya ba mun fahimci abin yawwa sai ce wa man kana ajizan an tawliyatil aslah wanda kuma ya gaza ba shi da iko ba shi da ƙarfin da zai ɗora wanda shine ya fi nagarta ma'a mahabbatihi lidhalika tare da cewa yana son yi haka amma bai samu ikon ya dora wanda yake so mutumin kirki din ba fa huwa me ma'azuru shi kuma yana da uzuri Allah ba zai kama shi da laifi ba to yanzu a ce al'ummar musulmi baki daya in a immatu ahlul baiti ne suka cancanci a basu shugabancin nan mu ba mu samu basu ba ko wanda suke zamanin su ba su samu basu ba shikenan sai a kama tun daga wancan zamanin har zuwa kanmu duk mun yi zunubi mun saba wa Allah subhanahu wataala to balantana abun ba haka yake ba ba ana gina shi ne akan wannan tsari na gado din ba a kamar yadda abin ya tafi yace wai quluna har yanzu ahli sunna suna cewa man tawalla fa innahu yusta'anu bihi ala ta'atillah bihasabil imkani duk wanda ya karbi shugabanci ya jagoranci mutane to ana neman taimako da shi ma'ana ana amfani da shi ana haɗa kai da shi ala ta'atillahi bisa da'ar Allah bi hasabil imkani gwargwadon iko wala yu'anu illa ala ta'atillahi kuma ba za a taimaka masa shi akan shugabancin nan da yake da jagorancin mutane ba kar a taimake shi akan komai sai abin da yake da'a ne ga Allah wala yusta'anu bihi ala ma'asiyatillahi ba za a nemi taimakonsa ko a yi amfani da shi wajen saban Allah ba wala yu'anu haka nan kuma shi din ba za a taimake shi akan sabawa Allah ba ko ta wannan ko a yi amfani da shi a samar da saban Allah ko kuma shi ɗin a taimaka masa ya saba wa Allah duk wannan haramun ne a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya dora mu akai sai ce afalaisu afalaisa qawlu ahli sunnati fil imamati yanzu shin ra'ayin ahli sunna dangane da imamanci alaisa khairan ba shi yafi alheri ba ba shi yafi kyau ba min qawli man ya'muru bi ta'ati ma'dumi daga ra'ayin wanda zai ba da umarnin cewa wajibi ne a yi ɗa'a ga wanda babu shi kun gane zancen da ibn jami'a ke nufi mutane ne guda biyu wannan ya faɗi wannan ra'ayi wannan ya faɗi wannan ra'ayi wannan ra'ayinsa shi ne. babban abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzanni dominsa shi ne abautawa Allah shi kaɗai ko a yaɗa tauhidi a isar da saƙon Allah na la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga kowane lungu na duniya wannan shine aka aiko manzanni kakaf daga na farkon su zuwa na ƙarshensu su muhammadu sallallahu alaihi wasallam to idan aka ce an samu wannan damar da za a yi kuma yada wannan sakon ta hanyar jihadi ne ta hanyar ilmantarwa ta hanyar karantarwa da komai dai duk abin da ya dace za a samu shugaba da zai tsaya a yi wannan aikin tare da shi a taimaka masa wajen yada tauhidi a taimaka masa wajen isar da saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ko'ina, ko da shi a ƙashin kansa akwai wasu matsaloli tare da shi guda biyu ko dai bai dace ba akwai wanda ya fi shi dacewa shi ɗin saboda yana da ƙarfi ne ko kuma akwai wasu masu ƙarfi su suka ɗaukaka suka ɗora shi a kai ko kuma ta ɓangare na biyu ya zama shi ɗin mai saɓan Allah ne yana wasu abubuwa na laifi amma za a tsaye da haddi za a yi dokoki za a yi tsari maslahohin mutane za su tafi za a samu zaman lafiya da taimakon al'umma in har za a samu wannan tare da shi a ce an yadda ya zama shugaba shin wannan shine ya fi ko kuwa mu zo mu zauna mu ce akwai wani mutumi an halicce shi an ce ya ɓuya tun shekara 1200 da wani abu zuwa yanzu bai fito ba amma wajibi a imani da shi wajibi a yi masa da'a wanda bai yadda da shi ba kafiri ne kuma sannan har an ce babu jihadi har sai ya zo ba sallar juma'a har sai ya zo duk an daina yanzu da wannan kaulin na gefen dama da wannan kelin wannan kaulin na gefen hagu wanne ne fi alheri ga maslahar zamantakewar al'umma da maslahar musulmi wanne ne na gefen dama ko yawwa ashe ke kuma tare da barin cewa wanda ya yi wani abu a cikin shugabancinsa Allah zai tsaye da shi ya tambaye shi me yasa kai kaza me yasa kai kaza mun fahimci wannan yau ba yadda aka yi da duk abin da ya ba amma dai da a zauna babu shi ana jiran wanda babu shi kwata-kwata to gwanda a ce an bi wannan din ko da shi din ba shi da wato da'a ko ta kawa cikakkiya ina fata mun gane zancen to wannan kauli shine fi dacewa ah, to saboda lokaci za mu saurara a nan in ya so mako na gaba insha Allah sai mu tashi akan wannan magana da yace afalaisa qawlu ahli sunnati fil imama a khairun binnan khairan min qawli man ya'muru bi ta'ati ma'dumin aw ajizin hadde zuwa karshe da fatan kuma ana fahimtar abubuwan da ake faɗa din Allah madaukaki muna roƙonsa ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna kuma roƙonsa yasa duk wanda Allah ya jarrabe shi da shiga hanyar da ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kowace iri ce muna roƙon Allah ya kimsa masa rahamarsa Allah mai rahama ne a kowane lokaci yana karɓar tuban mutane Allah ya karɓi tuban wanda ya tuba ya kuma dawo da mutane zuwa ga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mu kuma Allah ya kashe mu akanta Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ilimi mai amfani wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك